الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ويحكى السلام عليكم ورحمة الله باب السبك والرمي وانا باب بايد سودا هكا لامو قادة ساشا قرقودي باب بيكي مغانا magana رجي دكما جيفا دماشي كو هربي da wato ya halatta mu yi tsere ne da kai akan doki ko mu yi biyun ko shugabanmu ya samu idan za mu yi biyu in ce zo mu tsere kana kan doki ina kan doki to ba za mu sa wani abu a tsakiya ba cewa in na riga ka ka bani kaza ko in ka riga ni in baka kaza dan in mun haka ya zama tata amma idan shugaba na musulunci ya zaɓo ɗan sojojin su yi zuba su tsere a yaki ko ya sa su kokowa kan duk wanda ya kada wani zai ba shi kaza to wannan ya halatta cikin musulunci dan gwada yar kwanji ce dan a samu karfi a tsakankanin musulmai an gane ko haka an rami jifa da mashi in ni da kai zamu cewa in na jefe ka biya ni ko in ka jefe in biya ka ya zama caca amma in shugaba ne ya samu muke koyon harbi duk wanda ya auna abu ya samu so kaza to zan ba shi lada kaza ko kyauta iri kaza ya sa ju'ul wannan ya halatta cikin musulunci dan ko hanya ce ta tarbiyyantar musulmai bisa ga yin jihadi kun bayyana ku an ne umar radiyallahu ma سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني دريك وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثانية إلى مسجد بني زريق ميل وانا حديثي أنكر بورك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يقول سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الله يا زب الطيرة كانوا صحبانسا يا تقول إيه بالخيل دواكي التي ضمرت وأن أكا تربيا شيشو na faɗi kalmar waɗanda aka tarbiyance su don na nemi kalma a hausa na rasa amma bari in faɗa abin da ake nufi da at tabnir da doki idan idan akwai uh, wani mayan hausan a cikin mu sai ya faɗa mana mu su sukan ce at tabnir akan tsare dawaki kamar tsawon kwana 40 ko 30 ana ta ba doki irin abincin da ya fi sha'awa wanda yake sa shi kiba ai ta ba shi baya aikin wahala ya ci abincin nan har ya koshi ya kiba to sannan kuma sai a rage wannan abincin sai a rika ba shi dan kadan kuma ana ta sa shi aiki na wahala na gudu da kaiwa da komawa da hawa dutse da saukowa da tsere da waye har tsawon waɗansu kwanaki sanannu to sai ka ga wannan kibar da yayi naman da ya kiba din yayi ta tsotsewa marrakin yana zagonyewa mai kyan kuma yana haɗuwa a jikin su yi dirdir da shi ta yadda kowane irin karo da wani gumurzu za a iya da to shine tadmir ba da dawaki a cikin zuwa eh ya sunan shi horarren doki za mu je kenan da ko yaran doki amma dai wallahi wannan wallahi wannan hausar ina jin kawai ta kan titi ce ba amma dai mun dauke ta nan babu da wata a madadinta to hularan doki kenan shine alkhailul lati bumirat qad bumirat dawakin da an riga an horar da su ya zuba tsere tsakanin su min alhafiya'i alhafiya suna ne na wani wuri a madina an gane ku kamar ka ce daga a round about na wato uh, awala zuwa wuri kaza wa kana ha samiyatul wada nisan inda za su je za su je samiyatul wada daga hafiya zuwa samiyatul wada wurare ne a madina duk wanda aka faɗo wuraren ya san su a wancan lokaci wa sabaqa bainal khayl allati lam tudammar irin dawakin da su ba riga an horar da su ba su kuma sai aka zuba tsere da irin su min saniyati daga saniyatul wada ila masjid bani zuraik zuwa masallacin bani zuraik shi ma wani wuri ne sananne a wancan lokaci da an faɗa kowa ya sani wa kana ibn umar fi man sabaqa umar eh, ibn umar ya kasance cikin wanda aka sa suka kai tsira to a nan gurin kenan a yin tsere da dabba wadda ga ɗabi'a a iya yin amfani da dabbar nan wajen jihadi ya halatta cikin musulunci kamar doki kamar raƙumi kamar alfadari a sa a yi tsere kuma ya halatta kamar yadda na faɗa shugaba ya sanya wata kyauta don zaburar da mutane kan wannan don wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin tarbiyyantar musulmai da training na ayyuka na soja da sauransu zadal bukari wato hadisin bukari da muslim suka rawaito zadal bukhari bukari ya kara da lafazin kana sufyan min al hafiya ila saniyatil wada khamsatu amyal wato daga hafiya zuwa saniyatil wada mil biyar ne kaga mil biyar ko ai ba kalwa mace ba aw ko shida wa min saniyati ila masjid bani zuraik amma daga saniya zuwa masallacin bani zurai kuwa milun wannan mil ɗaya ne wato kaga waɗannan sun waɗancan waɗanda aka horar da su sai zanto mil biyar waɗanda ba horar da su ba sai zanto mil ɗaya kenan dan shine za su iya yi wa anhu radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabaqa bainal khayli wa faddala al-qurraha fil ghaya manzon Allah ya zuba tsere tsakanin dawaki wa faddala al-qurraha sai ya fifita dokin da ake kira al-qurraha al-qurraha cikin dawaki wanda wato yana cikin sa kenan saurayin doki akwai hadiri ne to bari mu karasa a gurguje ku ya hakuri al-qurraha dai sanannen doki ne manzo Allah ya fifita shi fil ghaya rawahu ahmad wa abu daud wa sahahu ibn hibban hadisi na gaba daga abu hurairah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ce la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafir ba a yin tsere sai cikin abin da yake ma'abucin khuffi kamar raƙumi aw naslin ko kuma a sa mutane tsere da musabaka cikin abin da ya shafi jifa da mashi ko harbi da kibiya aw hafir ko a yi tsaye da abin da yake da kofuto irin na doki kamar doki kamar alfadari wannan kadai ake yin musabaka cikin su banda wannan ba za a yi musabaka da wani abu ba rawahu ahmad wa salasa da wannan wadannan sun kafa hujja wajen rashin halaccin musabaka ta karatun alqur'ani suka ce manzo Allah ce la sabaka illa fi kaza kaza kaza kaza wa anhu radiyallahu anhu anan annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man adkhala farasan bayna farasaini dukkan wanda ya shigar da doki tsakanin dawaki guda biyu wa huwa la ya'munu an yusbaqa bayan baya amintuwar cewa za a iya tserewa wannan din fala ba'sa babu laifi fa in amina fa huwa qimarun an gane ko idan ka sa dama kana ba ka tsammanin wancan dokin za a tsere masa sai ka sa tsere da wani to wannan babu laifi amma kana tsammanin za a tsere masa sai ka sa to ya zama kamanta take da rawahu ahmad abu dawud da isnaduhu da'if amma shi wannan hadisin da'ifi ne وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر عقبة بن عامر يتناجي من ذن الله أكم منبر يقرأ ينا كرن تفدن الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ينا كرن تفدن آية الله نتوى واعدوا لهم ما استطعتم ku yi wa kafirai tanadin duk abin da kuka sami iko min kuwatin na karfi wa min ribatul khayl da kuma daurarrun dawaki sai manzan Allah ya ce ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu yace ku saurara karfi shine harbi karfi shine harbi karfi shine harbi suka ce anan mujiran manzan Allah ta tabbata domin yau dukkan wani karfi na soja ya tattare ne cikin mai harbi tsawon harbi da bindiga harbi da makamai masu linzami harbi daga sama harbi da kasa duk harbi shine karfi a yau ta jama'a sai mu hakuri akan haka zamu dakata a karshen wannan babu duk da cewa mun yi shi a gurguje idan kuna da tambayoyi kun tana da darasi na gaba kun yi bayanin su a dan mu kara fito da wadansu ma'anoni na cikin babin abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muke kuskure kuma Allah shi ya mana assalamu alaikum